assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na laraba 19 ga watan rajab hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da 28 ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fiqhiyyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi malam yana bayyana mana alamomi idan mutum ya waɗannan alamomi ɗaya daga ciki suka bayyana gare shi a yayin da ya cika ko ya zo cikawa to wannan ɗaya ne daga cikin alamomin kyakkyawan mutuwa inda malin ya ɗauko mana bayani dangane da macen da ta mutu a lokacin naƙuda ta haihu ko ba ta haihun ba amma dai sanadiyan haihuwa ta mutu ko kuma ta haihu bayan haihuwan sai jini ya ci gaba da zuba mata har wannan ya zama sanadiyan mutuwanta to wannan ma ɗaya ne daga cikin mutuwa irin na shahada shi ne ya kawo mana madisun manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya tabbatar da haka yana daga cikin alamomin mutuwan shahada almautu bida'isil mutum ya mutu da cutan tuberculosis tarin fuka duk mutumin da ya mutu da wannan lalura to ya yi mutuwan shahada Mala ya ce, Kala sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama, zan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, Alƙatlu fi sabilillahi shahada, duk mutumin da aka kashe shi a fagen ɗaga addinin Allah, to wannan mutum mutuwan da ya yi mutuwa ne na shahada. Wannufasa matan da suke mutuwa a wajen naƙuda shahadatun wannan ma mutuwa ne na shahada walhariku shahadatun mutumin da ya mutu a cikin gobara wannan mutum ma ya yi mutuwan shahada walghariku shahada nitsewa a ruwa mutum ya mutu wannan ma mutuwan shahada ne wasil haka cutan tuberculosis shahadatun wannan ma mutuwan shahada ne walbatonu shahada ciwon ciki da suke ce mabula ko ciwon ciki da yake kama ƙoda ko hanta ko sefa ko zuciya ko cutan da za ta tsitsinka hanji mutum ya mutu sakamakon ulcer ne ko ko sakamakon cutan typhoid ne ko kowane irin cuta ne da ya faru a cikin ciki har wanda ya zama shi ne sanadiyyar mutuwan mutum wasu malamai suka ce wannan ma na daga cikin nau'ukan mutuwan shahada wannan hadisi malai ce akhrajahu tabarani al'imamu tabarani ya fitar da shi fil ausat a cikin mu'ujamul ausat a lamba hadisi na 3,910 da goma. al'imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi a musnad shafi na hudu da da tamanin tara. wa hassanahu albani fi sahihil jami' fadilatul allamatul muhaddithul albani ya inganta wannan hadisi a cikin sahihul jami a lamba hadisi na tara. to bayan da malam yi mana takhrijin wannan hadisi sai kuma ya ce Walhadis rawahu tabarani Fil'ausat awsat wa qala shaykhuna al albani rahimahullah wa fihi mundil buna ali a cikin isnadin wannan hadisi akwai mundil dan ali wa huwa mutakallamun fihi an yi maganganu a kan shi wa kada wuthika amma akwai malaman da suka ce mutumin kirki ne irin wannan mutum in ya ruwaito hadisi hadisin shi bai ɗarawa daga darajan hasan shi yasa malam albani ya ce hadisuhu hasan mala ya ce wal kalam lishehil albani rahimahullah <clears throat> zancen da fadilatul allamatul albani allah madaukin sarki ya ji ƙanshi ya ce lakin <clears throat> yashhadu lahu hadisu rashid bin hubaishin alladhi sabaqa al-isharatu ilayhi sai dai hadisin da zai karfafi wannan shine hadisin da rashid ɗan hubaish ya ruwaito wanda mun yi ishara a karatun da ya kabata a kan shi fi alamatun fi alamatin min alamatis sabiqa daga cikin alamomin da suka gabata da muka ambata alamomin kyakkyawan cikawa wa rijaluhu muwaththaquna mala ce mazajen da suka ruwaito wannan hadisi an amince da su وحسنه المنذري الحافظ المنذر يا إنغنتا يا كيوتا تونا حديثي وله شاهد آخر في المجمع har ila yau yana da wani shahidin da zai ƙara mai ƙarfi a cikin majma'uz zawa'id a inda alhaithami a wajen alhafiz alhaithami Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda. sai mala ya ce wa aidan min hazihil alamat yana daga cikin waɗannan alamomi almautu fi sabilillah mutumin da ya mutu a fagen tallafa ma addinin Allah to wannan ma yayi mutuwan shahada fi halin ribat a lokacin da mutum ya samu kanshi a hali na ribati me yake nufi da ribat? shine dakaru ne ake ɗiba sai a je a rarraba su a hanyoyin da aka san abokan gaba za su iya sadaɗowa su shigo su cutar da musulmi Ta waɗanda aka kai su tare irin wannan waje rayuwansu ya fi rayuwan kowa shiga haɗari sau da idan makiya suka zo da su za su fara makiya suna masu kwanton ɓauna su kakkashe su lokaci ɗaya shi kenan labarinsu ya ƙare wannan ribaɗin da suke yi to ba abin da ya kai shi daraja kuna fahimtar wannan da kyau ku yanzu misali idan aka kafa gwamnatin musulunci ya zama da dokan Allah ake gudanar da komi idan aka ɗibi custom aka zuba su a kan iyakan ƙasa domin su tare kar a shigo da kayan da gwamnatin musulunci ta hana shigowa da su to su da suka tsara kan iyaka da waɗanda suke aiki a filayen jirgin sama da immigration da suke aiki da binciken waɗanda suke shige da fice duk wannan aikin da suke ribaɗi ne kun gano wannan da kyau ku haka sojojin da ake sawa suke sintiri a kan iyaka in suna aiki a ƙarƙashin gwamnatin musulunci duk wannan ribaɗi ne duk wanda ya kashe shi A kan wannan aiki ta yi mutuwan shahada kuna bayyantar wannan da kyau ku waɗanda suke tsaye wajen tsara masallatai da makarantu da malaman musulunci da wajeji na darajoji da mutunci da ɗaukaka na islam to duk wanda ya mutu akan wannan aiki shi ma ya mutu murabitan wannan ma ribati ne kuna fahimtar wannan da kyau ku to mutuwa irin wannan yanayi ɗaya daga cikin alamomi ne na kyakkyawan cikawa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce kama fi sahihi muslim wa gairihi kama yadda ya za cikin sahihu muslim da wani littafin ya ce ribatu yawmin wa laila mutum ya ribaɗin yini ɗaya da dare ɗaya khairun min siyami shaharin ya fiye azumin wata guda wa ƙiyamihi kuma ya tsayi wani dare mana da rana ka yi azumi na ta ɗauwa’i da dare kuma ka miƙe kai sallan na filfili haggarin Allah ya waye kai wata kana haka to rubaɗin yini ɗaya da dare ɗaya ya fi wannan duka wa in mata idan mutum ya mutu a fagen ya ce jara alaihi amaluhu za a ci gaba da rubuta mai aikin shi alladi kana ya amaluhu aikin da ya kasance na aikatawa wa ajara alaihi rizquhu sannan arzikin shi zai ta zuwa mashi wa aminal fattan kuma duk fitinan cikin kabari da na filin kiyama duk Allah zai kiyaye shi yanzu duk wanda ya mutu annabi ya ce ana dakatar da aikin shi sai aiki ɗayan uku ne na farko ya ce sadaka mai gudana na biyu ya ce ilimi da ya mutu ya bari ana cin moriyan shi na uku ɗa na ƙwarai wanda zai rika mai addu'a kuna ganewa? duk sauran gama garin mutane wannan kaɗai ne in suka yi bayan su ladan wannan aikin zai rika kaiwa gare su amma shi wanda ya mutu a fagen ribaɗi to dukkanin aikin da ya saba yi in lokacin ya zo za a rubuta mai ladan yayi kuna fahimtar wannan in lokacin sallah azhar yayi za a rubuta mai yayi sallah azhar kuma yana kabari illa ta yaka in yana yin nafilfili kafin da bayan za a rubuta mai tasbihin da yake duka wa'azi za a rubuta mai wanda yake yi karatun alkur'ani duka duk wani abin alheri da ka san yana yi za a ci gaba da rubuta mai kuma za a ci gaba da rubuta mai ladan wannan ribaɗin har zuwa tashin kiyama sannan za ta kawo mai arziki a cikin kabarin shi kaga mutumin da ya mutu a fagen fama ana ɗaukan ran shi ne a sa kotun tsuntsu da yake zuwa kiwo a gidan aljanna kun gane wannan to shi wannan koren tsuntsu na gidan aljanna sai a ɗauko shi a ɗaga mai matsayin shi sai ya rika zuwa yana kwana a jikin wata fitilla da ke jikin al'arshin Allah to haka wannan zai zama garin Allah na wayewa sai kuma wannan tsuntsun ya je kiwa aljanna bai ma kuma zai kwana anan har zuwa tashin alkiyama to mutumin da ya mutu a fagen ribadi kun ga shi ba fagen fama bane to za a rika ɗauko abincin aljanna arzikin aljanna ana kawo mashi sannan firgici da razani da mutum yake samun kanshi a cikin kabari babu dan annabi yana cewa duk wanda ya mutu a kabari za a sa ƙasan kabari ta matse shi ta matsa mutum har sai ya zama kamar silin gashi annabi ya ce da wani zai tsira daga matsiyan cikin kabari da an waye gari sahabin manzan Allah sa'ad ɗan mu'az da ya tsira domin sa'ad ɗan mu'az ne san da ya rasu sai da al'arshin Allah ya rawa annabi ya ce tazzal arshu sa'ad bin mu'az al'arshin Allah sai da ya rawa saboda mutuwan sa'ad ɗan mu'az to mutumin da ya mutu a fagen Ribadi, to wannan fitina na kabari duka za a kauda mai sannan duk wata damuwa na farfajiyan kiyama shi ma wannan za to amma ba manta shi ma ya kai kanshi a wata daba ce ta hallaka ya iya haƙuri ya sallama ya miƙa ma Allah maɗaukin sarki ya rayuwar domin manufan Allah ta tabbata to cin da ya ma Allah wannan aikin to ne shi ma Allah yake mai nashi aikin shi ne sai Allah ya tabbatar mai da nashi manufar wannan hadisi mala al'imam muslim ya fitar da shi fi kitabil imara babu fadlar ribat fi sabilillahi azza wa jalla a mujalladi na uku a lamba hadisi na 1913 ahmad ya fitar da wannan hadisi a musnad din shi mujalladi na biyar shafi na 440 والطبراني في ya fitar da wannan hadisi a ma'ujamul kabir a mujalladi na shida a lamba hadisi na 6179 bayan da malayi mana magana a kaka sai ya ce wa fi lafzin a wani lafazi na wannan hadisi fi ziyadati inda al'imam tabarani an samu wani ƙarin bayani wanda al'imam tabarani ya yi ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ziyadan na wannan ruwaya annabi ya ce wa bu'itha yawmal qiyamati shahidan kuma shi mutumin da ya mutu a fage na ribati a ranar tashin alkiyama za a tada shi a sahun shahidai mala ya ce haza huwal murabitu fi sabilillah wannan shine wanda ya mutu a wajen ribati domin tare addinin Allah daga gurɓacewa daga lalacewa daga shigo mai da abubuwan da za su lalata shi jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko shi sa na dade yana ba da shawara kowa ya haƙura da ra'ayin shi jama'a mu bar ra'ayin annabi da sahabbai kun ga wannan ra'ayin shi kaɗai ne zai fidda mu daga halin da muke ciki amma yana ke tunanin kana da ra'ayi wallahi kowa ma na da shi idan da za mu haƙura kowa ya aje nashi mu ɗauko na annabi da sahabbai yanda suka ci nasara wallahi za mu ci yanda suka samu kyakkyawan sakamako a wajen Allah duniya da lahira wallahi mu ma haka za mu samu shi sa kowa ya haƙura da abin da yake so mu bi abin da Allah da annabi kaɗai suke so wallahi nan ne kaɗai za mu tsira Allah ya tsere mana imaninmu wa ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya faɗa kama fi sinan abi dauda wa tirmidhi bi sanadin sahihin kama yadda ya zo a cikin sunan abi dauda da tirmidhi da isnadi ingantacce wanda allamatul albani ya inganta shi ya ce kullu mayyitin kowanne mamaci yuhtamu ala amalihi in ya mutu an kulle ƙofan aikin shi ɓam, illalladhi mata murabitan sai fa wanda ya mutu yana mai ribati fi sabilillah kuma yana wannan aiki don Allah ne fa innahu yatamanna fa innahu yanmalahu amaluhu ila yawmil qiyama wannan za a ta haɓaka mai aikin shi yana ƙara zuƙulƙula har zuwa tashin alkiyama wa yi umarnu fitnatal ƙabari kuma duk wata fitina da ke cikin ƙabari za a kiyaye shi kada ya taɓa shiga fitinan kabari ba jama'a mun gane wannan kaga wannan aiki ne za ka ji gara basan amma mai wahala kuma ko ka je za ka yi babban matsala shine wata irin niyya ce a ranka jama'a kun ga niyya kun ga ikhlasi shine aiki mun karanta wani hadisi ku same shi a cikin karatun da muke na bugiyatul muslim bugiyatul muslimina hadisin nan ya tsorata ni sosai kuma ina fatan duk musulmi ma ya ji tsoron Allah ya kiyaye kanshi annabi ya ce idan Allah maɗaukin sarki ya tashi kiyama za a sa mai yekuwa ya yekuwa yekuwan da zai yi shi ne ya ce duk mutumin da ya san ya taɓa yin wani aiki ya yi aikin don wani mana aikin da ake don Allah ya biya amma fa shi ya yi wannan aikin don ya birge wani wani ya yaba wani ya ji daɗi ko don ya ba wani haushi ko don ya kushe wani ko don ya bakanta ma wani sai wannan mai shelan sai ya ce a gaya mashi ya marmaza ya je nemi wannan ya bashi sakamako domin biya da sakamako a wajen Allah yanzu kenan duk abin da kake nariya ka ji makomanka in baka tuba ka bari ba jama'a babu haɗari a rayuwar mutum a haka kuma kalli mutane da yawa za ga suna yin ayyuka aikin nasa a haka yake karewa Allah ya kiyaye musulmi ya samu kanshi a daban da zai asaran ibadin shi baki ɗaya wannan hadisi mala ya ce abu da ya fitar da shi a kitabul jihad babu fi babu fi ribat a ƙarƙashin babin da ke bayani akan falalar ribati a jiz'i na uku a lamba hadisi na dubu biyu da ɗari biyar tirmidhi ya fitar da shi a kitabul jihad a littafin da ke bayani a kan babu ma a fi fadli mamritan a mujalladi na hudu lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari shida da ishirin da biyu hakim ya fitar da wannan hadisi a kitabul mustadrak a jiz'i na biyu shafi na ɗari da arba'in da hudu wa hakim hakim ya ce hadisin sahihun ala sharɗin shekhaini wannan hadisi ya inganta a bisa sharaɗin bukhari da muslim wasa hahul albani fi sahihil jami albani ya inganta wannan hadisi a cikin sahihul jami a lamba hadisi na 4562 jama'a mun gano wannan da kyau ko shi yasa wannan aiki yana da falala sosai hunaka hadisun Mala ce har ila yau akwai wani hadithin anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙala. Annabi ya ce, "Iza mata bunu adaman ƙata amaluhu illa min talatin." Duk sanda ɗan Adam ya rasu, duk aikin shi sai a dakatar da rubuta mai su, sai ɗayan abu uku kaɗai. Wa ana a zunnu annahu la budda min zikir hadal hadis fa huwa qaidul li mutlak. hadith al mutlaq yace ba makawa a bayyana mu mutane wannan hadisin saboda ya zama kaidi ga wancan hadisi da aka sake shi hadisin murabiti ولا شك أن الجمهور على وجوب حمل المطلق على المقيد ما ليش ما لمن أصول سنتفا كان شوا ana fassara mutsalakin hadisi da muƙayyadi ne, idha tafaka fil hukum muddin da suka haɗa a wajen hukunci wa sabab, kuma sababinsu ya zama ɗaya. Duk mutumin da ba murabiti ba, to waɗannan abu guda uku ne kaɗai za su kai gare shi, amma wanda ya mutu a matsayin murabiti shi kuma duka ne za su kaiwa zuwa gare shi, kun jin da za a fassara hadisan. kuna fahimtar wannan da kyau jama'a simali ya ce al'alamatul akhira alama ta ƙarshe min alamatu husnul khatima daga cikin alamomin da ke bayyana cewa mutum ya yi kyakkyawan cikawa almautu ala amalin salih shine mutuwa akan wani aiki na alheri yanzu da mutuwa za ta same mu yanzu yanzu wannan zaman da muka yi a ɗakin Allah a wannan lokaci mai tsada da kowa yake son ya je zauna ya hira ya miƙe ƙafa, ya sha iska mu sai muka zo muna jin maganan Allah da annabin shi don mu gyara imanin imaninmu tauhidinmu ya ƙara haske domin biyayya dangane da umarni da Allah da annabi suka yi mana na mu kori jahilci mu samu ilimin hadisi da alkur'ani da yadda za mu bi Allah kamar yadda Allah yake so muka haƙura da zafi muka haƙura da ƙunci muka bar abin da ranmu yake so mun gano wannan da kyau ku to da mutuwa zai sami ma ƙarƙashin wannan kuma Allah ya duba zuciyarmu duka ba mu shiriki ba wani wanda yake aikata bid'an da tafi da shi zuwa daga addinin musulunci sannan kuma ba wani wanda yake yi dariya ko sum'a don Allah muke yi ta wannan mutuwa ne a ƙarƙashin amalin salih ta duk wanda mutuwa ta same shi a irin wannan yanayi ko to ya yi mutuwan shahada jama'a mun gano wannan da kyau ku ya mutuwan shahada Allah ka azata mutuwan shahada Malam ya ce, Fafi musnadi Ahmada بسند صحيح في حديث حذيفة من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال yace muslim ya fitar da hadisi ahmad ya fitar da hadisi a cikin musnadin shi da isnadi ingantacce zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace man ƙala la ilaha illallah mutumin da ya faɗa la ilaha illallah ibtigha a waje halla kuma ya faɗe ta don neman yardan Allah ne wa khutima lahabihi bayan faɗinta sai ya mutu da halal jannata wannan ya shiga aljanna bari ku ji abu mamaki ba fa ya zo mutuwa ba ya mutuwa ya faɗi ba in ma in ya zo mutuwa ne faɗi ya mun karanta hadisi a can man kana akhira kalamihi la ilaha illallah da khalal janna wannan daban yanzu ka faɗi la ilaha illallah kuma ka faɗe ta ne don neman yardan Allah kuma ikhlasi ne ke cike a zuciyarka duk wani abin da zai gurɓata ikhlasi babu mun gano wannan da kyau ku ka faɗi ne da kyakkyawa an jima kawai sai ka mutu ko ba kalman shahada a bakinka wancan ta isa jama'a mun gano wannan da kyau waman sama yawman mutumin da ya azumin wani yini a waje halla yana mai neman yardan Allah da wannan azumi da yayi wa khutima lahu bihi sai Allah maɗaukin sarki ya ɗauren shi a bayan wannan azumin da yayi dakhala jannata, wannan ya shiga aljanna shin rana tsaka ne kana cikin azumin ka mutu ko kuwa bayan da ka sha ruwa ne cikin dare ka mutu ba dai a bayan wani aiki na alheri ne kai ba to shikenan wa man tasaddaqa bi sadaqatin haka duk mutumin da ya dauki sadaka ya bayar ibtigha'a wajhi Allah yana mai neman yardan Allah akan wannan sadakar waqtima lahu biha kuma ya mutu bayan wannan sadaka da halal jannata wannan ya shiga aljanna ya gama kun waɗannan ayyukan karka sake ka yi don wani abu wani na birge ni sai na ɗauki wannan na bashi ka bashi ne don yana birge ka inda bai birge ka ƙarshenta ba za ka bashi ba wani na jin maganan ka yasa kai mai kaza ta ya cancanta a mai wannan abin da bai jin maganan ka da ba kai mai ba ta wannan duk aikin Allah ba ne kayi wani abu ne don ka burge kanka duk abin da za ka yi kai ƙoƙarin ka yi wannan abin don Allah a bisa yadda ya dace cancanta a bisa aikin Allah kuna fahimtar wannan da kyau jama'a wannan hadisa Alimamu imam Ahmad ya fitar da shi a juz'in na biyar shafi na 391 wa qala al-Haythami al-Hafiz al yace fi majma'i zawaid a juz'in na bakwai shafi na 215 sharawahu Ahmad wa rijaluhu rijalus sahih غير عثمان بن muslim البني وهو ثقة ya ce shi wannan mutumin ba da aka yi magana ɗin a kan shi mutumin kirki ne jama ku ji wannan shi sa mutumin da zai ganka kana aikin alheri ke ƙoƙarin hana ka ba mai ƙaunanka ba ne ko ya ƙoƙarin sa maka rauni akan wannan aiki na alheri bai ƙaunanka wa ya san san da ajalinka zai zo jama mun gano wannan da kyau kuma sai a zo ana gaya maka wasu maganganu wai a ƙarƙashin waɗannan maganganun ne za su hana ka aikin alheri dama tun asali ba aikin alheri kake yi ba kowa ya ƙoƙarin ya gyara shi jama'a Allah ka sa mai kyakkyawan ƙarshe mala ya ce ai abin da yake nufi da wannan hadisi amalu ta'a mutumin da ya mutu akan wani aiki na biyayya minat ta'at daga ayyukan da ake ma Allah biyayya da su Mahala ya ce, tuwaffaƙo ila hadal amal, sai aka datar da shi zuwa ga wannan aiki, wata mutu ala hadal amal, har ka mutu a kan wannan aikin, fa haza alamatun min alamatu husnul khatima, wannan alama ne daga cikin alamomin kyakkyawan cikawa. Jama, kun ga ayyukan kirki ku? Allah sai Allah maɗaukin sarki yama baiwa ka iya cika da su ne. yanzu nan abin da muke ko in ba Allah ya ma gamu da katar ba ba za ka iya zuwa kai tarayya da mujan wannan yake alherin ba Allah ba za ka iya ba sai in Allah maɗaukin sarki ya zaɓe ka zaɓi ne shi ne sai mala yake cewa tuwaffiƙa in aka maka muwafaƙa kuma Allah ya taimake ka ka mutu a haka to shi ne kawai ka samu tsira Allah ka samu tsira shi ne ce iza aradallahu bi abdi khairan iza bi abdin khairan duk in Allah maɗaukin sarki ya nufi alheri ga bawa ista'malahu sai sa shi aiki ayyukan alheri ayyukan ɗa'a sai ga ayyukan alheri bai mai wahala bin Allah bai mai ƙunci, ko an ɓata mai rai a harkan zai haƙura ya ci gaba bai damu ba ƙila kaif yasta amilahu ya rasulallah sabai suka ce ta yaya Allah madaukin sarki zai ba shi aikin bin Allah ya manzan Allah ƙala sai ya ce yuwaffiqahu li amali salihin Allah zai datar da shi aikata aikin kirki thumma yaqbiduhu alaihi sai kuma Allah ya ɗauki ran shi kan wannan aikin shi yasa idan ka kana aikata aikin kirki dare ɗaya sai ka ka bari don wani abu ko na farko ka tsaya ka kalli kanka na farko ka kalli kanka tukuna zai yi aikin da kake na baya dama ba na Allah ba ne wannan ya sa aikin da kake ba don Allah ba yi bouncing saboda ya lalata wannan aikin da za ka mutu a kan shi ko kuma dama can Allah maɗaukin sarki ya saka ka a cikin ƙaddara na wanda zai ɗauko aikin alheri har sai ya zo ƙarshe biyu shekara uku ko hudu ya mutu ba sai ya canza kila kana cikinsu ne sa in ga mutum na aikin kirki dare ɗaya ya bari sai in ta kiran shi ina mai fada sai in ta kiran shi ina mai fada ba don komi ba sai don tsoron kila ba maki ajalin shi na kusa ne kada wancan hadisun ai duk kusa hadisun ku zai tasiri a kan shi hatta ma ya kunu ha wa bai na hu illa zira fa biku alaihi alkitab fa ya amalu bi amali ahalin nari fa ya kuna fahimtar wannan da kyau akwai hadari a cikin wannan Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wannan hadisi malam yace akhrajahu tirmidhi al Imamu turmidi ya fitar da shi fi kitabil ƙadar a littafin da ke bayani akan kaddara babu ma ja annallaha taba kitaban li ahlil janna wa ahalin nar Allah ya yi rubutu ga 'yan aljanna da 'yan wuta wannan rubutu na ƙaddara ne idan kai ɗan wuta ne sai ga aikin mutanen banza bai ma wahala in kai mutumin kirki ne sai ga aikin mutanen kirki bai ma wahala karo sai ƙatu ya mammare ta ya hamɓare ta ya wulaƙanta ta a gidan iskanci ta ƙura ta ta yi kuma gano wannan da kyau ko saboda mai yiwa Allah ya yi ta a haka za ta ƙare shi ko ɗan agaji sai ya zo shugaban 'yan agaji ya ta tokarin shi yana sa shi gwale-gwale sa shi tsallon kwaduwa sa shi kama kunni a rana tsaka ya ɗinka mu kan shi nufin ya sai bude ya sai bel ya sai komi kuma ya rika kawo kuɗin sati kuma ga yana ta yi bai gaji ba <laughs> Jam'a mun gano wannan da kyau ko duk wanda zai je mai ziga kana wahalan banza ba albashi ake baka ba kaza kaza kaza in ka kawo shawara ma ba ɗauka, an raina ka an wulakanta ka sai ga ya daki wai dama can wai aikin don wa yake yi yana aikin don shi ne yana aikin don a girmama shi ne don a mutunta shi don aika dama don wa yake yi kawai sai ci gaba to in ɗan aljanna ne sai ga aikin ‘yan aljanna bai mai wahala yanzu kai da kake ustazin aka kai ka aka ce kai aikin daba ba za ka iya ba sau da bai dace da kai ba in kuma ka ɗauko ɗan daba ka zo ka ce zauna nan kullum ya shuru a ta mai magana kada ya ce komi shi ko ba zai iya ba kaga an raba ni sa Allah ka sa muna cikin yan aljanna ya fitar da hadisin a mujalladi na hudu lamba hadisi na 2142 Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad a juz'i na uku shafi na 106 wa Ibn Hibban fi sahihihi haka ibn hibban ya fidda shi a kitabu sahih a cikin littafin shi na sahih ibn hibban a juz'in farko a lamba na 277 a cikin ihsan hakim ya fidda shi a cikin al-mustadrak a shafi na 340 albani ya inganta wannan hadisi a sahihul jami' a lamba hadisi na 305 jama'a kun ji wannan hadisi hazihi min a'zam alamatu husnul khatima mala yace wannan yana daga manya-manyan alamomi da ke da cewa mutum ya yi kyakkyawan cikawa mala yace fashatani shittani bainar rajulin ya mutu ala ta'a wa bainar rajulin ya mutu ala ma'asiya yace abubuwa guda biyu ne sai ka zaɓi wanda zaka bi ko dai ka mutu akan bin Allah ko ka mutu akan sabon Allah ka zaba kowa na da zaɓi kowa na da kudura da irada irin nashi da Allah ya sa mashi wanda ke biye daga ta Allah maɗaukin sarki isa Allah ya shirye da mutane hanya ko dai su zaɓa su gode su yi Allah biyayya ko kuma zai su ta yin abin da suke so Allah ka shirye da al'umma annabi zuwa ga abin da kake so kuma ka yarda da shi قال Ibn ابن كثير الحافظ ابن ya ce Lakar laƙar ajarallahul karim ibadatihi bi karamihi hakika Allah maɗaukin sarki yana gudanar da bayan shi kasantuwan shi mai karamci ne anna man asha ala shay'in duk mutumin da ya rayu akan wani abu mata alaihi akan shi zai mutu kuna fahimtar wannan Allah maɗaukin sarki mai karamci ne wannan shine al'adan Allah idan ya zamanto karaye akan wani aikin alheri in dai wannan aikin don Allah kake yi ka sani akwai wanda yake aikin alheri amma ba don Allah yake yi ba akwai manufofi da yasa yake yi to sai ya zama karaye akan wannan to Allah ba zai ɗauki ranka ba sai akan wannan abu wa man mata ala shay'in bu'itha alaihi to ku duk abin da mutum ya mutu kan shi kan shi Allah zai tashe shi nas'alullaha an yuwaffiqana Allah madaukin sarki kaɗai muke roƙo ya datar da mu an ya tawaffana jami'an ala ta'atihi ya ɗauki ranmu mu duka akan yi mai biyayya wa an yarzuquna wa iyyakum at-tauba mu da ku bayan Allah baki ɗayan mu Allah ya mana arziki mu tuba qablal mauti kafin mutuwa ta zo mana wa nutqi shahada indal maut kuma mai furuci da shahada yayin mutuwa wal janna ba'dal maut Allah kai mana tukwicin aljanna a bayan mutuwanmu innahu ala kulli shay'in qadir domin Allah madaukin sarki mai iko ne akan komai Mala ya ce, Aktafi bi hadal ƙadar fi babi alamati husnul khatima. Zan taƙaita akan wannan kan wannan babi da ke bayani akan kyakkyawan cikawa li'an taƙila ila hukumin akhar. Mala ya ce, sai mu je kuma wani hukuncin min hazil ahkam shi ma yana da alaƙa da wannan. Ala wa huwa sana'un nasi alal mayyiti. shine yaban da mutane za su yi mamaci jama kun ga yabo da za a mamaci ba karamin alheri ba ne Allah kowa ya zama mutumin kirki tsakanin shi da al'umma in ka zama mutumin kirki inda za kwanta ka mutu duk gari su zage ka mutum ɗaya biye ka tsakani da Allah shi kenan komi ya yi kuna fahimtar wannan da kyau babu wani mutum ɗaya wanda zai ce wai bai da maƙiya wanda suke kin shi har annabawa suna da shi don sanda annabi ya mutu wasu ma murna suka yi sunansu munafukai sunansu yahudawa sunansu mushrikai sunansu nasara sanda sahabbai suke cikin damuwa su kuma murna suke yi to kakka wai akwai wasu wanda suna zaginka ko suna ƙinka ko suna faɗin mugun alkabayi a kanka ana faɗi kan annabawa abin da ake cewa mutanen kirki in suka yabe ka bayan mutuwanka to wannan alama ne daga cikin alamun cewa ka haɗa alherai Allah ka tattara mana alherai malai ce athana'u bil khairi alal mayyit min al muslimin sadiqin malai ce yabo na alkhairi wanda musulmi masu gaskiya ku ji fa sai an cike wannan ka'idan waɗanda za su yi waɗanda suke da gaskiyar musulunci laisan minal munafiƙin kuma kare zama daga cikin munafukai akwai musulmin da suke musulunci amma musuluncin nasu cike yake da munafunci to ba irin waɗannan ba musulmi na sosai mala ce a shahadatul mu'tabira min al-muslimin as-sadiqin kuma ana lura da shaida ne a karɓi wannan shaidan a aiki da ita a wajen Allah in ta fito daga musulmi waɗanda suke da gaskiyan musulunci wa shahadatu bil khairi wa thana'i bil khairi ala mayyitin min al muslimina sadiqina kuma mamacin da zai ci moriyan irin wancan shaidan shi ma sai ya zama daga cikin musulmi na gaske masu gaskiyan musulunci in munafiki ko ɗan bid'a ko zindiki ya mutu in mutanen kirki suka taru suka yabe shi sun yabo banza ba ku ganin abdullahi dan ubay dan salol da ya mutu da rigan annaba aka yi mai likafani annabi ne ya mai sallah ya raka shi ya mai addu'a a bayan an saka shi a cikin kabarin shi amma Allah bai yafe mai ba falantana kai tukari don kayi mai addu'a kayi banza jama kuna fahimtar wannan kowa ya zama mutumin kirki tsakanin shi da mahalicin shi mala ya ce wa ƙallul musulmi na mafi ƙarancin musulmin da za su yi wannan shaida ethnani mutum biyu ne lau shahida ethnan faƙat min jiranihi idan ka samu mutum biyu daga maƙotan shi suka yabe shi au min mu'arifihi ko wanda suka san shi min wai salah daga cikin mutanen kirki hadhihi shahada wannan shaidan da za su bada wa hadha thana da wannan yabo da za su yi mai bil khairi su ce wani mutumin kirki ne yujibu lil mayyit al janna yana sa mu'mini ya samu aljanna haza hukumun shadidin jiddan kai Yaba ba hukuncin fa yana da tsanani fa mutum ya zama musulmi na gaskiya kuma abin da ya faɗi gaskiya ya faɗa wanda za a faɗi magana a kan shi ya zama musulmi na gaskiya ya mutu yana aikata ayyuka na gaskiya kuna fahimtar wannan da kyau wannan ba ƙaramin aiki ba ne wa hunaka min al'adillati ala mala la ce wa hunaka min al'adillati an sadiq al-masduq Malai ce akwai dalilai daga mai gaskiya abin gazgatawa. wanzur awwaluhum ithnan ya ce bari ka ji farkon waɗanda za su bara ba da shaidan nan za a karɓa a aiki da ita a kan mutum mutum biyu ne. Malai ce ta sauwir ka suranta lau shahida nani bil wa thana'il hasan da za a sa mutum biyu su shaidan alkhairi su faɗi maganar mutunci akan mamaci wa huwa min ahlil janna wannan dan aljanna ne ba to suwaye mutanen girkin suwaye musulman na gaskiya kuna bayyantar wannan Allah ka sa muna cikinsu. an anasin radiyallahu anhu daga Anas Allah ya kara mashi yarda wal hadithu fi sahihaini wannan hadisin da za mu karanta yana cikin Bukhari da Muslim bukhari ya fitar da shi a kitabul jana'is babu sana'in nasu alal mayyit karkashin babin da ke bayani akan yaban da mutane suke mamamaci a mujalladi na uku lamba hadisi na 1367 muslim ya fitar da shi a kitabul jana'is babu fi man yuthanni alaihi khairan aw sharran min al mauta a karkashin babin da ke bayani akan mutumin da mutane suka yi mai kyakkyawa da mummunan yabo muslim ya fitar da shi a mujalladi na biyu a lamba disi na 949 ahmad ma ya fitar da wannan disi a musnadin shi a mujalladi na uku shafi na 186 jama'a mun gane wannan da kyau ko kala yace marru bi janazatin ala nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an zo an wuce da wata gawa ne gaban annabi fa'athnau alaiha khairan sai suka yi wannan gawa yaban alkhairi faƙalar mustapha sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce wajabat ta wajaba wa marru bi janazatin ukhra haka haka zuwa ka wuce da wata jana'izar fa'athnau alaiha sharran sai mutane suka yaban sharri suka faɗi sharri akan wannan gawa ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wajabat sai annabi ce ta wajaba ƙala umar ya rasulallah sai umar ya ce ya manzan Allah wa ma wajabat mai ce ce ta wajaba ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce ammal ula afnaitum alaiha khairan gawa na farko da ta wuce kuma mata yaban alkhairi kaga a nan annabi ya tabbatar da sahabbai dukkaninsu mutanen kirki ne su musulmi ne na gaskiya ula'ika humul mu'minuna haka? kuma wancan da ya mutum annabi ya yabi ya tabbatar mutumin kirki ne cin da gayaban mutanen kirki ya tabbata kan shi kun faɗa alheri fa wajabar lahal janna aljanna sai ta wajaba ga wannan wa amma thaniya amma gawa na biyu asnaitum alaiha sharran kun mata yaban sharri fa wajabat lahannar wuta ta tabbata gare shi fa antum shuhada Allahi fil ardi ko ɗin nan ku ne shaidan Allah a bayan ƙasa jama'a kowa ya zama mutumin kirki kun ga ƙarya kun ga gulma annamimanci cin amana saba alkawari saba ma iyaye tozarta makoci duk waɗannan abubuwa da ire-iren su mun nisance su Allah suke mai da musulmi mutumin banza ko an mai yaban alheri yaban ya zama bai tasiri a kan shi ba Allah ya kiyaye Sheikh al-Albani rahimahullah babban malamin mu Albani Allah ya ji kanshi zakara ba'd riwayat wa ziyadat fi hadhihi riwaya ya ambaci wasu ƙare-ƙare da wasu ruwayoyi a kan wannan ruwaya. Zakar ziyadatar ra'i'a jamila ya kawo ƙarin bayani na wasu ruwayoyi masu ban sha'awa kyawawa, min baina hazihi ziyadat Mala ya ce cikin waɗannan ƙarin ruwayoyi da ya kawo, ƙala ya ce wa fi riwayatin, wal na shuhada'ullahi fil ardi su muminai su ne shaidun Allah a bayan ƙasa ƙala ta'ala fi suratu maryam Allah madaukin sarki ya faɗi cikin suratu maryam innal ladina amanu wa amilus salihat kaga waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka na ƙwarai sayaj'alu lahumur rahmanu wudda Allah madaukin sarki zai sanya masa ƙauna da san ƴan uwansu kun gano wannan da kyau ku duk mutumin da ba mumini ba, ko ba mai aikata aikin ƙwarai ba, Allah ba zai same wannan a zuciyar shi ba. Ina fatan mun gano wannan da kyau. Wannan ita ce aya ta casa'in da shida cikin Sotu Maryam. Me ma'anan wannan? Ƙala bin Abbasin, Ibn Abbas ya fassara mana ya ce, Ai, muhabbatun fi kulubi ibadihil mu'minina. wata irin ƙaunan juna ne da Allah yake kinsata a cikin zukatan bayan shi muminai. Alwuddu la yuqzafu illa fi qalbi mu'min irin wannan soyayya ta musamman Allah bai sa ta sai a zuciyar bawan shi mumini. Mala ya ce, Wal munafiquna yabghuduna al-mu'minin, su ko munafikai suna ƙin muminai. khuz hazihil ka'ida. mallai shi ka rika wannan ka'idar wallahi duk ran da kaga ga wani mumini da wai dan yi maka wani abu da baka ji daɗi baka ji baka san shi wallahi kai ba mumini bane kuma wallahi kai munafiki ne ko ka yadda ko baka yadda ba domin Allah ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda Allah zai sa maka san ɗan uwanka mumini a ranka duk da ya bata ma kuwa duk da ya ma ba daidai ba a ba wa kullu zuciyanka ba kana kin ne, wadan yi ma kai ɗin banza ba dai na san Allah ba magana ya ƙari sai ka yafe mashi wai kaman ni to waye kai ni na mamakin wannan kamba makai kare da gudun layya kullum ana raba ka kiwon awaki wa kana wai kyallata wai an bata ji an bata maka da abin da zaka yi kai jama'a ana nuna mutane hanyar da za zama mutanen kirki su ga aljanna suna nan suna kin junansu a banza a wofi duk mumini sai ya ji zafin wannan abin mumini na kin dan uwanshi mumini akan me wai so muke mutane zaman munafikai so muke mutane zaman mutanen banza dole a mutane wa'azi su rika yafe ma junansu duk wanda ya maka laifi ka yafe mashi kai baka sa Allah yafe maka ne laifin da ya maka ya kai laifin da mistahin ya yi abubakar ne yar abubakar ta haifin mistahin amma ya shiga ƙazafin da aka yi ma aisha da shi da aisha ɗan namiji ɗan mace ne abokan wasa ne amma ya sa kan shi a ciki yana ƙin wa yana ƙin annabi kenan yana ƙin aisha kenan yana ƙin abubakar kenan zamiya ne ta ja shi kuma ya ji yaƙin badar juni irin ikon allah da aka saukar da aya Allah ya ce a bulale su aka zane su saboda su Allah ya san ba munafukan bane irin sakacin nan ne na zaman dandali jama'a tun mai zaman dandali sai ka gan shi da tsegumi ko liman ne na ga mu gaskiya duk wanda yake zaman dandali da malami mai wa'azi mai huduban juma'a duk ustadancin shi yana zaman dandali yana yawan hira da abokai kuna yawan zaman mutum kuna zaman tattaunawa a kira taro sai ka gan shi da tsegumi kowaye nisa Allah ce la khaira fi kathirin min jiwaho. Allah in aka kira taro guda goma ka lissafa tara ba alheri a cikin baki daya kai hankali shi ba na alherin ma kwaya ɗayan ku sai Allah ce illa man amara bi sadakacin, aw ma'rufin au islahin bainan nas mafi yawancin ganin da za ga wane da wane suna yi gulman wani suke yi ana shimfiɗa ma wasu gadon zare ne ana sa ma ‘yan uwa ƙin juna ne ka gaya min yadda wannan zaman zai zama na alheri ka fita daga cikin mumine tuni kana nan kana karanta wasiƙan jaki kana ɓata ma kanka lokaci a banza a wofi ko ba ruwan Allah ba fa yana bin abin da kake so ne kake gaya ma mutane don sai da, da kai na ƙarya ba abin da ke zuciyan kawai Allah ke kallo ya san manufanka. ko ka zama munafiki a banza a wofi kana kin dan uwanka mumini ne maka amma sayyidina abubakar sanda aka wanke aisha sai ya ce ba zai ƙara taimakon mistahin ba har ya rantsi sai Allah ce wala ya atali ulul fadli minkum mutanen kirki masu falala a cikin ku su daina yawan sauran rantsuwa cewa ba za su kyauta tama talakawa miskine wane ne afu wal yasfahu siyabe kuma su kauda kai in mutum ya ma laifi sai ka cika waɗannan ƙa'idoji guda biyu a kan shi ƙa'idan farko ka yafe mashi ƙa'ida na biyu kuma ka kaura kai a kan laifin sai Allah ce hibbu na an yaghfira Allahu lakum ko ba ku san Allah ya gafarta muku ne mistahin ba bai zo ya roƙi Abubakar gafara ba kun gano wannan da kyau ku bai zo ba kwata kwata amma Allah ya mai yaki saboda ya je Badar to dan menene dan uwanka mumini kana zargin yema laifi ba zai cin moriyan wannan imanin ba a kanan kana kin shi kuma wai ka zauna a duniyan mumini innal na amanu wa amilus salihat sayaj'al lahum rahmanu wudda to kai baka da wannan soyayyan a zuciya a ka waɗannan muminan kake so waɗannan su kuma ba ruwanka da su wa gaya maka waɗanda kake tare da su kuma Allah na tare da su in duk irin ka ne munafukan ne masu rigan imani fa za ka zo ka ji al'arwahu junudun mujannada su rayuka haka suke malam zai zo buga mana misalin akwai haɗari a rayuwar musulmin da ya zama haka wallahi akwai haɗari ba ɗan ƙarami ba kawai kana ƙin ɗan uwanka wai a kan me a kun nemi aure ya kasa ka a wai bai ɗauke ka aiki ba a wai ka ba shi wani abu yi ma ba daidai ba a wai kaza wai wannan ne wai zai sa wai ka gidan uwanka a ranka wai wannan tarkacen duniya ko ko kaban shi ta zame maka bakan magana ko yi maka wani abu ga mazancen banza wasu a ce wai mun ba shawara bai ji ba dole ne a ji ka jama ni wa maki niki ni wallahi ka jin shawara na ma ka taimake ni domin ka rage man aiki ka fahimtar wannan da kyau ku akalla yau mutanen da suke shawara da ni sun kai mutum talatin in ka dan jin shawara na ku biyar yanzu na rage mutum nawa ishirin da biyar suka rage ishirin da biyar ɗin masu dena na samu rara a sauran lokacin sai in karanta alkur'ani yi nazarin ilimi ba ka zauna lafiya ba amma wai ai mun kwaba ma wani wai ya ƙi ji sai ka ƙi shi sai ka ta kwabawa ai Allah ya baka aiki kenan ina fatan mun gano wannan da kyau kai ba ka gode ma Allah ba ma har ka faɗa yin ƙiji sai ka gane wani laifi kai ma Allah da da kake faɗi ana ji amma yau aka ƙiji ko kuma ƙila abin da ka faɗa ɗin saɓan Allah ne ƙila ba daidai ba ne wannan ayan kowa ya tsaya ya sa ta a goshin shi ya tabbatar cewa shi mumini ne ka lissafa mumine nawa kake ƙi? haka siddan don abun duniya ba su baki Allah ba ba wanda ya kare tauhidi a cikinsu ba wanda ya ƙi manzan Allah ba wanda ya kaza ba wanda ya kaza ina fatan mun gano wannan da kyau laifin da kuma mumini ya maka bai fa laifin ƙin zuwa tabuka ba bai kai ba amma ƙiri-ƙiri kawai ka gamsar da zuciyanka wani mumini ya maka laifi wallahi ni da wani har abada to har abadan sai ne <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ko ka kwaci kanka a cikin wannan ayin tukuna ka kwaci kanka ku ji barin ƙara maimaita muku ƙalibun abbasin ibn abbas ya ce ai muhabbatun fi qulubi ibadihi mu'minina Allah yana sa mu'mine ƙaunan bayi mu'mine a zuciyansu alwuddu la yuqzafu illa fi qalbi mu'minin soyayya ta gaskiya ba a sa ta a zuciyan kowa sai ba wa mumini yanzu mutumin madina bai taba ganin mutumin maka ba yau ya sai je na son shi so na gaskiya ya ɗauki gona ya bashi ya ɗauki rumfan kasuwa ya bashi ya ɗauki gida ya bashi ya ɗauki jali ya bashi ya ɗauki mata ya bashi har ma in ya shiga wani adashi ya yi kwasa yana haɗuwa ɗan uwan shi sai ɗauka ya bashi wa yi ala anfusihim wa law na bihim khasasa haka suke yi amma mun kaga wani ya gina masallaci to ya gina ne don a kara manufan shi ya ba 'yan goyon bayan shi in kaga ya gina masallaci ya gina makaranta ya gina ne don ana goyon bayan shi ko ana jin maganin shi in kaga ya kai taimako waje kaza ya kai ne don wata manufa ta shi duk wannan ba lada kuma duk wannan dirar ne duka mai halatta addini a wajen ba jama'a mun gano wannan da kyau ku mu ba za mu taimaka ma wani ba kan wanda ya taimaka musu ai ba su jin maganar mutane mun ga mun <laughs> awa wala muna jin maganar Allah da annabi muna jin maganar ka mu mahaukatan ina ne jama'a mun gani na Allah kada za mu ji da na annabi kai ma ka zo mu ji na Allah da na annabi tare da kai ran da muka faɗi namun ra'ayin ƙasar mu ne kai watsi da shi kai ma ka rama <laughs> mun gane wannan da kyau ka ce mu ma anan ba za mu ji ra'ayinku ba amma ka tabbatar fa ba fa ra'ayinmu muka faɗi ba kar mu zo muna fassara maka ra'ayin Allah da annabi ka ɗauka wayan ra'ayinmu ne kai watsi da shi za ka haɗa rigima da Allah Allah kuma sai Allah ya kare ƙashin bayanka yasa gaskiya jama'a wannan maganar na ibn Abbas ne ta bugi na. sai ce almunafiquna su munafikai yabghuduna muminina suke ƙin muminai idan har ka ji kana ƙin wani mumini a ranka wai sakamakon wani abu ko Allah ka je ka binciki kai ba mumini bane duk sallan da kake yi kana koton kuciya ne haka kawai ka ji ga kin mumini wai ya cika wa'azi ya cika zuwa makaranta wai har kana aikin alheri wani sai dinga zolayenka wai kai ga wahalalle kai ga kaza kaza kaza wai sai ka bari dan shi kayi riya sanda wani ke zagin ka kana bin Allah sannan ya kamata ka ƙara dagewa munafikai ke ƙin muminai ka bincika a zuciyanka a wasu muminai da kake ƙin su haka saddan in e to kai munafiki ne ɗaya daga cin alamomi ne sai ka shiga ɗaki kai kuka ka tuba ka gode ma Allah ka ce kai Allah na gode maka da ban mutu jiya ba kaga Allah da na mutu jiya da ban ji wannan karatun ba da na shiga uku kun gano wannan kyau ko ka gode yana daga abin da ke ja mana zagi jama'a ni na sani ne in an zo irin waɗannan wajeji ana karatu malamai kwana suke yi to mu kuma in mun zo ba maganan kwana za mu gaya ma gaskiya ne kawai in ka bi mu tsira da kai mu duka in baka wuwa kuma Allah maɗaukin sarki ya shaida mun faɗa mun fita Allah ka sa mu zama mumine baki ɗaya mu mu al'umman annabi mu zama mumine ko munafukai mumine Allah ka sa mu zama mumine Allah ka raba mu da munafinci Allah ka sa mu ƙaunaci junanmu annabi ya ce ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani ba za ku yi imani ba sai kun so juna ya ce shin ba na sanar da ku abin da ya sa ku ƙaunaci junanku ba ya ce abshi salama bainakum ya ga Allah ya ma wani baiwa wai kana ƙin shi <clears throat> Allah ya kiyaye sai mun zo katu na gaba jama'a za mu zo da wasu awai da hadisai mai sharhin wannan wajen subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum